Real Madrid ta yi wajen da coach ɗinta Carlos Ancelotti bayan da coach ɗin ya kasa cin koda kofi ɗaya a kakar wasan bana. A bara dai ya yi nasarar cin gasar zakaru da gasar kofa. Mai ƙungiyar ta Real Madrid, Florentino Perez ne ya bayyana haka a wani ɗan takaitaccen jawabi da ya yi da manema labarai. Ya kuma faɗi cewa a mako mai zuwa idan Allah ya da ƙungiyar za ta samu sabon coach. salamar coach ɗin da aka yi bai wa 'yan wasar ta ƙungiyar real madrid daɗi ba james rodriguez wanda ya jagoranci 'yan wasan domin nuna godiyarsu ta shafin sadar da zumunta ta twitter sun yi wa ancelotti godiya na yadda ya tafiyar da ƙungiyar na fiye da shekaru biyu rodriguez ya kara da cewa shugaba ina mai godiya a gare ka domin a ɗan ƙaramin lokaci na ƙaru ƙwarai